Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci da suka hada da mita 31 da da kuma kilohat dubu a matsakaicin zango. ma sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma darol a kan zangon FM. Sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau Litinin 28 ga watan Maris ɗin shekara ta 2016. Ina tare da Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. jami'an 'yan sandan kasar mali sun tabbatar da damke wasu mutane guda biyu da ake zargi da alaka da kungiyar alka'idar reshen arewacin afirka jami'a a pakistan sun ce wani bam ɗin kunar bakin wake ya tashi wajen shakatawar jama'a a gabashin birnin lahore inda ya hallaka mutane akalla 65 'yan sandan dakile zanga-zanga da motocinsu na feshin ruwa a belgium sun kutsa cikin masu zanga-zangar kin jinin baki inda suke kokarin tarwatsa su to bayan kun gama shan labarun duniya muna da rahoto akan zure ido ga matakin da shugaban najeriya zai ɗauka bayan da majalisar dokoki ta na'am da kasafin kuɗin bana sai kuma idan kuma ya yadu a cikin kasashen to tsaye da shi sai ya yi wuya tun yanzu ne ya kamata kowane matakin ne su ma'aikanta za su ɗauka. Profesa Bube na maiwa a kan sace mutane da ke neman zaman ruwan dare a Najeriya. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Litinin Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. jami'an 'yan sandan kasar mali sun tabbatar da danke wasu mutane guda biyu da ake zargi da alaka da kungiyar alka'ida ta arewacin afirka da ake kira akim sannan suna da hannu a cikin harin ta'addancin da aka kai ivory coast a farkon wannan watan da muke ciki wanda ya hallaka mutane akalla goma sha tara sun ce sun kama mutanen ne a jiya lahadi a arewacin mali wanda makonni biyu kenan da aka kai harin a ranar sha uku ga watan maris aka kuma yi ta harbin bindiga tare da tada gurneti a wasu otal otal guda uku da ke mashakatar bakin teku da ke grand bassam harin da kungiyar ta akin ta ɗauki nauyin kai alhakinsa haka kuma kamfanin dillancin labaran faransa ya ruwaito cewa majiyar 'yan sandan nan ta ce gold muhammad shine wanda ake zargi wanda kuma yana cikin wa'inda aka kama wanda suna kyautata shine ya kitsa kai wannan mummunan hari na ta'addanci masu gabatar da kara na kasar sun bayyana cewa akalla mutane goma sha biyar ake tsare da su bisa zargin hannu a wannan hari na ta'addanci haka zalika kuma reshen alka'ida din da ke arewacin afirka ta ɗauki alhakin kai harin da aka kai a wani otal a mali cikin watan nuwambar bara harin da aka ga ya hallaka akalla mutane sama da talatin sannan aka sake makamancinsa na wannan hari a janairun shekarar nan da muke ciki wanda shi ma ya kashe mutane talatin a burkina faso galibin waɗanda suka mutu dai 'yan ƙasashen waje ne jama'an Pakistan su ce wani bam ya tashi a wajen gandun shakatawa jama'a a Lahore da ke gabashin kasar a jiya Lahadi ya kashe akalla mutane 65 ya kuma raunana akalla mutane 300. Wani mashawarci akan harkar lafiya na gwamnatin London Punjab, Salman Rafiq ya ce mata da yara suna daga cikin waɗanda abin ya ritsa da su. Haka kuma akwai waɗanda suka samu nunan raunuka a cikin waɗanda aka gazaya da su zuwa asibitoci. Shegun gani da ido sun ce iyalan Kiristoci da yawa da ke murnar bikin ista a gandun Gulshan Iqbal lokacin da fashewar bam ɗin ya faru. Kakakin ƙungiyar Taliban ɗan Pakistan da ta ɓalle da ake kira jama'atul aurar ya ce su ne suka kai harin da niyyar fakon Kiristoci. Amurka ta yi Allah wadai da kakausar harshe a wata sanarwar da kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa net Price wanda ya fitar. ya bayyana cewa wannan hari ne na matsorata da suka kai a kan wannan kyakkyawan wajen shakatawar jama'a ana cikin haka ne kuma ɗibin masu fafutukar jam'iyyun islam a birnin islamabad ke zanga-zanga nuna rashin amincewa da hukuncin rataya da aka yanke wa muntas kadri bisa laifin kashe gwamnan lardin salman tasir a shekara ta 2011 'Yan sandan dakile zanga-zanga da motocinsu na feshin ruwa a Belgium sun kutsa cikin masu zanga-zanga da ke nuna kin amincewa da baki suka yi dandazo a wajen domin tarwatsa su masu zanga-zangar da suka bayyana a lokacin da jama'a ke makokin waɗanda suka mutu a harin da aka kai filin jirgin saman Brussels a makon da ya gabata. 'Yan zanga-zangar da ake wa lakabi da Right Wing sun bayyana ne suna rera waƙoƙi na kin jinin bakin ƙetare da alamta kamewa irin ta 'yan Nazi. Benghazi wani mai sana'ar yin gidaje Monique Stark ya ce sun saba bayyana a irin wannan sigar su sake dagula al'amura matukar akwai wani babban al'amari ko makamancinsa a ƙasa tun dai faruwar lamarin da ya hallaka mutane akalla 28 jama'a suke wannan dandali don nuna jimami ga da abin ya ritsa da su waɗannan mutane da ke da'awar cewa su ne 'yan tsiraru masu adawa da ta'addanci suna isowa ne sai naushe-naushe tsakaninsu da masu zaman makokin. Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya lahadi papa roma francis ya kalubalanci duniya a bikin easter da cewa a yi amfani da soyayya a matsayin makamin magance shedanci da makantar kashe-kashe a duniya musamman biyu bayan harin ta'addancin da aka kai a Brussels a makon da ya gabata. Limamin na ɗarika Katolika na duniya ya yi jawabin nasa ne na bikin na Easter bisa tsauraran matakan tsaro a dandalin St. Peters. Daga baya jawabi da yake gabatarwa sau biyu a shekara daga birninsa zuwa duka faɗin duniya. Saƙon da ke faɗan tunawa da tashin Yesu almasihu domin neman kusanta. tare da nuna jimami ga waɗanda harin ta'addanci ya rutsa da su hare-haren da ke ci gaba da laƙuma rayukan al'umma da dama a duniya ya kuma yi magana game da yadda kin karɓar 'yan gudun hijira da yadda suke kwarara da suke zuwa turai kwarara da ƙasashen turawa ke fama da ita wacce rabansa da ga haka tun lokacin yaƙin duniya na biyu sojojin gwamnatin siriya tare da goyon bayan masu kai hari ta sama na dakarun kawancen rasha sun kai hari da suka kwace garin palmira inda suka gari ne mai tsohon tarihi da 'yan kungiyar isis suka kwace kamar yadda masu fafutuka da kafar yada labaran kasar ta ce sun kai 'yan ta'addar makura inda har suka yi musu amfani da hikima wajen kwace garin saboda shugaban kasar na siriya bashar al a wani jawabi da ya yi lokacin taron sa da wasu wakilan 'yan majalisar faransa a damascus damascus ya ce wannan nasara ce kuma alama ce ta irin kwazon sojojin syria da abokan taron dangi a wajen yakar ta'addanci su kansu dakarun na kasar sun faɗa a jiya lahadi cewa sake kwato palmira ba karamin buge gwiwa bane ga 'yan kungiyar ta isis da suka kwace garin tun watanni goma da suka wuce suka kuma bata ababen tarihi da ke garin kusan shekaru dubu biyu da suka wuce faɗan dai na neman sake kwatar garin ya yi tsanani a 'yan kwanakin nan wanda aka kashe kusan makonni da dama ana fafatawa inda sojojin suka dinga daɗa kutsawa cikin palmira don fafutukar korar 'yan ta'addar waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To za mu fara ne da wannan rahoto game da kasafin kudin Najeriya da wakilin sashen Hausa, Sale Shehu Asha ya aiko. biyo bayan amincewa da kasafin kuɗin bana na naira tiriliyon shida da 'yan majalisar tarayya suka yi yanzu idanu sun koma kan shugaba buhari don sanya hannu kan kasafin ya zama doka da hakan zai zama zakaran gwajin dafin alkawuran canza najeriya da ya yi ko a sakon shugaban na bikin ista ya buƙaci 'yan najeriya su ƙara haƙuri don yana aiki tukuru don yaƙi da talauci da kuma tabbatar da hukunta masu almundahana. This will a government democratic only in form. It be a government democratic in substance and in how it interacts with its own people. Wannan gwamnati tamu ba za ta zama gwamnatin demokradiyya a baki kaɗai ba, amma har a ayyukan zahiri da ya haɗa da hulɗa kai tsaye da talakawa. In ji shugaba Buhari wanda ya ci gaba da cewa. No doubt this nation has suffered greatly in the recent past and its staying power has been tested to its limits by crisis. Babu shakka kasar a 'yan shekarun baya ta ɗanɗana kuɗin rashin adalci ga kuma fitinar 'yan ta'adda da muke gwagwarmayar daidaita lamura don moriyar demokuraɗiyya. Bello ɗan ɗan mahe talaka ne da ke ba shugaba Buhari shawara. Ni yanzu shawara da zan ba wannan gwamnati ya yi kokari duk abin da za ta yi ta shirya adalci tsakaninta da talakawanta. Akwai mutane hatta da 'yan PDP waɗanda sun kai tsaya tsayin da kafin ka zaɓe ya zama shugaban kasa To hakan ga magana nan da ya na farko ya ce shi na kowa ne kuma ba kowa ya kawo shi ba. To tsaya akan wannan magana. Sauran 'yan siyasa masu marawa shugaban baya irin su Inuwa Yahaya na nana ta karin magana nan ta Hausawa mahaƙurci mawadaci. Ainihin abun da aka dogara da shi maganan manna ya kasance abun da ake sayarwa dala ɗari da arba'in har da wani abu ya dawo ana sai da shi dala talatin to ko inda ake yin cefane da mutane kuma su tsammanci za a yi wannan cefane kamar haka wannan kuma ba zai yi ba dama can ko ana samun sa in aka yi tsari na gaskiya ba za a yi wannan eh, mashashen da suke so ballantana ma kuma ba a samu ma kuɗin kamar haka saboda haka tsari ne na abun da ake samu daidai ruwa daidai gani yanzu haka za a tafi da shi kuma sai a tsara hakuri domin mu ɗauki matakan da za a gina tsarin da zai sa kowa a kasa a tsare a raka abun da aka samu domin ya amfani jama'a najeriya ga baki ɗaya kuma yanzu shi ake allah kawai ba kusa gwamnatin dai ta buhari da ta hau a ranar 29 ga watan mayun bara wannan wata take cika wata goma cikin wa'adin shekara hudu shin za ta iya cika alkawuran barnar da ta ce pdp ta yi a shekara 16 cikin shekara hudu sale shehu ashaka muryar amurka abuja nigeria sace mutane ya zama ko kuma yana neman zaman ruwan dare a nigeria domin ko a shekaran jiya an sace wani mai mukamin kanan na soja a Kaduna kamar yadda jaridan yanar gizo suka bayyana na tuntuɓi Professor Bube Namaya na Jami'ar Anta da ke Senegal akan me ya sa wannan matsala ta sace mutane ya fara zama ruwan dare? Eto, eh abin da ya kawo haka shine cewa kamar ganin waɗayi. ana ganin kamar mutane waɗansu da suna kama turawa ana ba su diya to neman wannan kuɗin na banza shi yake sa jama'a sai su rinka su ma tsara kansu cewa su shiga irin wannan aikin Eh, da mun san kamar barawo ko kuma yan hoshi da makami mun san irin aikin da suke barawo sai ya shigo gidan mutum sai ya zo sai ya kwashe kaya dan hoshi shi kuma sai ya tare mutum cikin daji ya kwace mishi kaya to yanzu wani sabon tsari ne da jama'a sun ka shiga cikin shi ta cewa da sun ga kamar irin waɗannan ababen sun kawo eh, arziki zuwa ga kamar waɗanda ke aikata irin haka na biyu shine cewa abin da yake iya kawo haka kama ƙasa in ta shiga cikin rikici ta kamar yaƙi da kamar ko 'yan ta'adda ko kuma wasu gurub gurub da sai ya zama sun tsara kansu to irin wa'annan ababen yake kawo yake sa a rinka ɗaukan kamar wa'anda na ɗaya ake tsammanin kamar su ne maye maye runduna waɗanda ke iya hana ruwa gudu su ta wajen su ha na ɗaya na biyu ana ya ɗauka kamar maye maye wa'anda ya zamanto su suna iya kawo musu wani arziki wanda za su je su sai makamai da su na uku suna iya ɗaukar irin wa'annan mutanen don su je su yi garkuwa da su hmm. na hudu shine cewa suna iya kama irin wa'annan mutanen don kamar su sa su a cikin sakeli da an kace kama ana so ko a tattauna ko kuma ana son kama su a sako nasu idan an kama nasu kaman ci da ceto yana ba da na kenan madalla to eh, wannan yana ban tsoro yanzu don saboda idan ya to aka fara samun haka nan nahiyar tamu ta afirka an san yanayin tsaro a cikin mayan birane ko kuma eh, a cikin ƙauyuka an san akwai eh, sanyin gwiwa gare shi kwarai idan aka fara kin gani wani mai gari bai tsira ba wani sarki tun ba sarakunan mu na gargajiya ba ba su tsira ba wani mai kuɗi na ƙauye bai tsira ba wani ma'ikanci bai tsira ba wannan ya zamanto kamar wani sabon salo ne da in bai aniya ba a nan da cikin nahiyar mu ta afirka tun ba kasashen mu ba eh, kamar irin su najeriya niger su mali su chadi to irin waɗannan ababen akan gaskiya idan ba tsaida su batun yanzu ko ko ba yi maganin su batun yanzu ina ganin cewa ruwan za su gurɓace a fiye da haka. to menene abin yi ya za a magance ya kai jallin da har fastoci ake sacewa. iya wato ai shikin ne shikin ne wannan kuma matsala ce ga ta nan wato shine cewa eh, ta fannin iko kullum yana gaya ma mutane ta fannin iko mutane su rinka adalci cikin iko mai a cikin duniya nan ba abin da ya kai adalci inda aka ce mutum kana bisa ka raga iko ka rinka adalci wato akwai wani zamani inda kamar shugabanninmu suke kuskure sai su tsamanin kama idan wata matsala ta samu a'a soja shina nan shi za a iya kare komi ko kuma jami'an tsaro suna nan za su iya kare komi to jami'an tsaron ma ana iya kama su jami'an tsaron ma ana iya atar da ka gidanka aje a kama ka aje a yi abin da aka ga dama da kai wato shine cewa muddin ya zamanto dai ba zaman lahiya kuma ba a jan hankalin 'yan ƙasa da cewa da kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin ƙasa ya fi komi da annan kullu yaumi ya zamanto wannan shine magana ta eh, ma'ikanta kuma ya zamanto ana ganin da suna yin adalci ana ganin da suna yin adalci muddin ba haka bane ina ganin cewa to za a samu ababe da yawa wanda za a faru na taɓa faɗi na ce kama idan aka ce za a yaƙi kamar wasu 'yan ta'adda ko kuma abin da takan yiwuwa idan aka kashe uwar to ƙananan za su yaɗuwa kuma an gani da cewa wani zamanin waɗanda ke ɗaukar wurin na farkon a kan gaskiya sun yi tsaurin ra'ayi kai ga na farko alal misali yau idan aka je aka diba ƙasar turai in aka ga irin ababen da ake aika tun ba kamar irin wanda aka aikata a ƙasar belgium ba shekaran jiya mm. wata ran wa da ƙane ne wa da ƙane ne duk wanda ya je diba za ga wa da ƙane, wa da ƙane, wa da ƙane ne suke nan suna aikata wannan abu kuma waɗanda ke zuwa daga baya sun yi na harkon eh, tsanani sun yi na harkon kuma banna mm. wato shi dai ne cewa da abu ne sabo da ya zo kuma ina ganin cewa da kama eh, yana da ƙarhi kwarai kuma ba ina ba za a hada duniya gaba ɗaya ba nan kasashen mu kaɗai ba. Professor Buba na Maiwa kenan shin yin adalci daga shugabanni zai magance wannan matsala? A kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin karfe 8 na safe agogon Najeriya domin jan ansa. A halin yanzu kuwa Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. muna da tabbacin sun cinye kuɗi saboda mun je duk inda za mu je mun bincika mun tabbatar da an cinye a kotu ma an ce su kawo receipt na shaidan da suka ce ba a cinye ba sun ce za su kawo za su kawo ya fi ɗari ba su kawo ba muna da evidence ɗin wallahi ko da lokaci aka kira mu za mu yi bayani muna da komai a hannunmu gashi a hannunmu yanzu an ba ku kafa na ku kare kanku ne daga zargi in kuma kun ce ba a ba ku izini ku yi ba kaga dole ne in yi kocin ɗin bayanin nan da kuke yi in fact eh, ma sa mu doka a rediyo cewa ga yadda muka yi da su. Eh, Jama'a assalamu alaikum. Idan ana biye da mu muna magana ne kan hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin Najeriya a ƙasashen waje ko kuma Najeriya Export Promotion Council a turance ko kuma NEPC a takaice. kun dai ji yadda wani mataimakin darakta na hukumar ta NEPC Malam Tijjani Zakari ya bayyana yadda shi da 'yan uwansa suka rubuta takardu zuwa ga dukkan manyansu har zuwa Majalisar Dokokin Najeriya bayan da aka murɗa jarabawa ƙarin girma da suka yi aka tura 'yan wata ƙabila daban da suke bayan su sama su kuma aka ce ba za a yi musu ƙarin girma ba. Akasarin waɗanda a bayyane kuma a rubuce aka sauya musu maki a jarabawarsu ko dai 'yan uwan wasu manyan hukumar ne ko kuma dai su ɗaya ce. A bayan da muka fara gabatar da bayanin wannan abu da yake faruwa a hukumar ta NAPC sai shugabanninta suka kira wakiliyarmu Madina Dauda kan suna son su bayar da amsa ko kuma martani. To amma daga bisani sai suka sauya alƙibla suka ce ba su shirya ba. Za ku ji wasu ta waya da ita Madina Dauda. To, amma kuma ba wai maganar danna 'yan arewa a hukumar NEPC ce kawai ka toɓarar da ake zargin cewa suna addabar wannan hukuma ba. Akwai wasu ma'aikatanta su fiye da ɗari waɗanda aka taɓa kora haka siddan daga bakin ayyukansu. Waɗannan ma'aikata sun je su kotu aka ce a maida su aiki a kuma biya su kuɗaɗensu na hakki. Kuɗi har fiye da naira miliyan ɗari da saba'in. An maida wasu daga cikinsu. sauran kuwa har yanzu suna zaman kashe wando babu aiki kuma ba a biya su wannan kuɗi ba duk da cewar an ciro wannan kuɗi daga baitulmalin gwamnatin najeriya shugabannin hukumar NEPC sun ce ai sun sake mayar da wannan kuɗin cikin baitulmali to amma waɗanda abin ya shafa sun ce sun je sun bincika wannan kuɗi naira miliyan 170 yana aljihun wasu jami'an hukumar ta NEPC dalili ma kenan da ya sa suka yarda su maida su bakin aikinsu. Assalamu alaikum sunana MT Sa'id Zaria. Me ya korafinka a game da wannan ma'aikata NEPC? Korafina akan wannan al'amari hajiya kamar da aka sani lokaci masu tsawo kamar shekara goma da suka wuce tun lokacin Obasanjo na mulki so lokacin nan mulkinsa na farko kenan na farko kenan lokacin da aka kawo muna wata mata ana ce mata sasori so ita ce aka ba hedin din wurin a lokacin david adeluba barista david adeluba yana hedin sai aka kawo ta from nowhere aka ce ita za ta yi hedin din wannan wuri ta yi sakin din tun daga kan shi adeluba din active executive director din mu till down ta ce duka za ta yi sakin din mu saboda wasu karfi da aka bata daga federal government eh. so tun daga lokacin nan muka yi hakuri to ba mu da si lokacin ta fi karfin mu mun shiga mun fita amma ta fi karfin mu mun yi winning case gaskiya mun yi nasara a kotu an ce a dawo da mu kan aikin mu sai to a raba mu uku gida uku wasu darakta su fara dawa da suka dawo su ma suka ji daɗin zama to mu sai suka bar mu kawai ba wani shikenan kawai ba su karasa sa ido akan mu ba mu shine muke ta kaiwa da muna wahala tun daga lokacin hajiya har zuwa yanzu manyan arewa su daga ciki sun sa baki akan a taimake mu a dawo da mu kan hanya tunda dai mun riga mun yi nasara mun yi winan a kotu kotu ta bada dama a dawo da mu me yasa ba za a dawo da mu ba to shine har yanzu muke wahalar nan ko nawa aka sallama mu 114 ne aka sallama to 114 daga dukkan sassan Najeriya kenan eh daga dukkan sassan Najeriya gaba daya to yanzu menene fatan ku yanzu mu yanzu muna kira ga federal government ne ta sa baki akan wannan badakala da aka yi muna akwai kuɗaɗenmu miliyan 175 da wasu 'yan ɗoriya a sama muna so da kuma maganar dawon mu aiki federal government muna roƙon arziki yadda Allah ya sa ita mai gaskiya ce ta sa baki a dawo da mukan aiki mu kuma a biya mu hakkin mu da aka cinye Don wannan kuɗin an ci sun cinye su sun cinye wannan kuɗin sun rabawa kansu kuna da tabbacin sun cinye kuɗin muna da tabbacin sun cinye kuɗi saboda mun je duk inda za mu je mun bincika mun tabbatar da an cinye Hakko kotu ma an ce su kawo receipt na shaidan da suka ce ba a cinye ba sun ce za su kawo za su kawo ya fi ɗari ba su kawo ba akwai wasu 'yan bayan da suke biya ta bayan fage suna bada suna dan bada cin hanci na a daƙile mu kada mu dawo ofis kuma kada a biya mu hakkin mu daga baya kuma sai wani ce ya kamata a biya mu hakkin mu amma ba magana dawa ofis me dalilin su ba mu sani ba to kuna da tabbacin wannan a rubuce muna tabbaci a rubuce mun je inda kuɗi aka ce an kai kuɗi wallahi an tabbatar muna ga receipt ga komai muna ma da komai muna da evidence din wallahi ko da lokaci aka kira mu za mu yi bayani muna da komai a hannunmu gashi a hannunmu ba magana ɓoye-ɓoye an riga an bada kuɗin ku da aka ce a sallame ku da shi an riga an bada kuɗi miliyan ɗari da saba'in da biyar da wasu 'yan ɗoriya an ce a dawo muna da kuɗin nan amma sun ce sun mai da kuɗi a treasury na federal government mun je mun cika wallahi ba mai da ba sun cinye kuɗi su yi tunanin su yanzu bayan za su dawo da kuɗi saboda ba su da hanyar da za su biya kuɗi to kin ji dalili to in ba su da hanyar biyan kuɗi me ya hana su mai da ku ayyuka kun binciko wannan shi ma mun binciko wannan sun ce su abin da yasa ba su so mu dawo ofis wasu daga cikin idan da muka samu labari wasu daga cikin ofisoshin ba su so mu dawo ofis ne saboda suna tunanin ya za a yi su samu kuɗin da za su biya mu shine matsalar su ba wani abu ba, dan magana dawo ofis a wajen su ma ba wani abu bane amma ya za a yi su samu wannan kuɗin da suka kashe shine kawai matsalar su muna roƙon gwamnati dan Allah a taimaka a taimaka mana akan wannan al'amari to kamar yadda na fara faɗa tun farko jama'a hukumar NEPC sun canja ra'ayinsu kan amsa zarge-zargen nan kamar yadda za ku ji a tattaunawar da Madina ta yi da su ta wayar tarho lokacin da suka ce mata ba su shirya ba tukunna sai sun samu izini. Eh, Abdullahi Sidi Ali. Abdullahi Sidi Ali. Eh. So, mun sami umarni ne daga shi shugaban namu cewa wannan harka ta shafi aiki ne na ofis kuma don service to service wide issue mm. we are civil servants we are bound by certain abinnan dokoki da mm. guiding civil service mm. saboda haka bai bar mu ko kuma bai ba mu dama joining issue da officer akan media ba haka zalika shi ma ofisa ɗin da zai je wannan maganganun ba shi da kurumin da zai je ya wannan idan ba ya daga ya yi exhausting duk wani dama da wata kafa da gwamnati ta yarda da shi a yi wannan bayanin ba. Kuma sun gane a yanzu yadda abin ya kasance. Mun nemi approval daga ofishin head of service. kafin mu samu damar zuwa media mu gani wannan magana mm. saboda haka sai a ɗan mana afuwan dalla idan har muka samu wannan damar approval daga ofishin head of service mm. a iya zuwa mu yi magana in ba haka ba da yawa muna da niyya dama duk mu samu damar domin mu mai da kan wannan magana da neman ki? Eh wannan magana da kai da wanda Jo ita yayi dole ne kotun ɗin domin yanzu. Eh ba damuwa ba damuwa. Yanzu an ba ku kafa na ku kare hmm. kanku ne daga zargi da su tijani da 'yan hmm. uwansa suka yi. Eh. To in kuma kun ce ba a ba ku izini ku yi ba kaga dole ne in yi kotin din bayanin nan da kuke yi. in fact eh, ma sa murya ka a rediyo cewa ga yadda muka yi da kai. Eh da damuwa. To shikenan shi kenan. To madalla na gode kwarai. Masu sauraro hukumar da ta yi jarabawar ƙarin girma ga waɗannan ma'aikata na hukumar NEPC ita ce Center for Management Development ko CMD wadda take ƙarƙashin ofishin shugaban Najeriya. Su ma muna tuntuɓar su kan ko za su iya yi mana bayanin yadda suka ƙara ma wasu maki har suka samu fiye da yadda ya kamata a ce sun samu. Aka kuma yi amfani da wannan wajen yi musu ƙarin girma. akwai kuma wani kyakkyawan labari da za mu yi muku albishirinsa daga rundunar 'yan sandan najeriya wadda a ƙarshe dai ta koma ga kundin ma'aikatanta ta fara yin ƙarin girman da ya cancanta ga jami'an da aka tsallake su domin son rai a can baya a mako mai zuwa za ku ji shiri na musamman kan jami'an 'yan sanda su fiye da goma waɗanda aka musu ƙarin girma daga mukaman mukaddasan kwamishinonin 'yan sanda zuwa kwamishinonin 'yan sanda da wasu guda shida da yanzu suke layin samun haka dukansu 'yan arewa ne in banda mutum kwaya ɗaya tak wanda ya fito daga jihar Lagos A huta lafiya. Ga takaitattun labarai kafin mai sallama. jami'an 'yan sandan kasar mali sun tabbatar da damke wasu mutane guda biyu da ake zargi da alaka da kungiyar alka'ida ta arewacin afirka mai suna akim sannan suna da hannu a ta'addancin da aka kai a ivory coast na farkon watan nan da ya hallaka mutane akalla goma sha tara sun ce sun kama mutanen ne a jiya lahadi a arewacin mali wanda makonni biyu kenan da aka kai harin ranar 13 ga watan maris nan da muke ciki aka kuma dinga harba bindiga tare da tada gurneti a wani otal guda kusan uku wanda yake mashakatar bakin teku da ke garin grand basam Jami'ai a Pakistan sun ce wani bam ɗin ƙunar baƙin wake ya tashi a wajen gandun shakatawar da jama'a suke a Lahore inda ya kashe mutane akalla guda 65 ya kuma jikkata guda 300 wanda wani mashawarci a kan harkar lafiya na gwamnatin lardin Punjab Salman Rafiq ya ce mata da yara na cikin waɗanda abin ya ritsa da su haka kuma akwai waɗanda suka sami mummunan rauni a ciki wanda aka garzaya da su zuwa asibitoci. ‘Yan sandan dakile zanga-zanga da motocinsu na feshin ruwa a Belgium sun kutsa cikin masu zanga-zangar da suke ƙoƙarin tarwatsa waɗanda da ke ƙoƙarin nuna ƙin jinin baƙi wanda ‘yan sandan ke kokarin tarwatsawa. Masu zanga-zangar da suka bayyana a daidai lokacin da jama'a ke makokin waɗanda suka mutu a harin da aka kai a filin jirgin saman Brussels a makon da ya gabata. ‘Yan zanga-zangar da ake lakabi da “Right Wing” sun bayyana ne suna rera waƙoƙi tare da kamewa irin na ‘yan Nazi. Wani ya mai suna Monique strack ya ce sun saba bayyana a irin wannan lamari su ƙara dagula al'amura a duk lokacin da wani abu ya faru a ƙasa. A jiya Lahadi, roma Francis ya kalubalanci duniya a bikin Easter da cewa a yi amfani da soyayya a matsayin makamin magance shaidanci da kuma maganar kashe-kashe a duniya, musamman biyo bayan harin ta'addancin da aka kai a Brussels a makon da ya gabata. Limamin ɗarikar Katolikar na duniya ya yi jawabin nasa ne a bikin na Easter bisa tsauraran matakan tsaro a dandalin St. Peters. sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. To amma idan Allah ya yarda za mu sake dawowa da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya domin gabatar muku da wani shirin ciki hadda da rashin tayi. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.